بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba su kai aqida ya jama'i rafi da jau mini littafin sheik muhammad bin abdullahab mai iga arraddu ala rafi raddijiya shi aji manga mini akida ya jama'in na jau wugayi matlabu khilafihim fi kuruji gairihim minan na babu na wabazaye cicin da bana luwa su shi aji eti shin zandoro na jaya na ga zuna kashi wa zuna ba zuna zandoro jaya na gimi ne wa shin a fi ne luwa bai zu kashi ha zuwa bugu a ga gai gimi aljanna jo shin da bana luwa ci ga wuce wani gamu ya wajen biyu ya yi gan bai bayani yau gawa minha min ya aqidan jama'an najo annahu qala al-hilli fi shar'i at-tajrid man nayga al-hilli na min man yajo waji shar'i litafi nayga at-tajrid na min litafi jo kede ikhtalafa al-a'immatu fi ghayri al-ithnay ashriya min al-firaq al-islamiyya ngamanko jicho jileba mini mayan shiya jo amma mayan shiya na jake da mini ya kungiyayen alifina shari'a ba zote ga ake kaka na dokun ga mini kungiya jo na gai ga alifina shari'a aliga mai ga al'imamiyya aliga mai ga jafariya pata a gama dokun ga etikin moyina kacha kungiya dokun amma na ga dokun jama'a a gama tula ga ke ga yawon cin leba na ya gwayin shiya isna shari'a wadda a da cin leba amma na shi ke mini kungiyayen shiya jona algacin shi leba e ciki bu hal ya na minan nari wa yadkhuluna aljanna am fi ha bi jima'in kede zai ji shiya na shin a biya zuna da da aljanna kashi a fina fi gaggen na bayanin ade za jiki na ade za ciya daga yana walawa aljanna na cin da ba da wani gato wal aksaruna alhille ga shirai na wajen tajiri na ga gwako manyan shi aji ala sani eti gabaci wata ki gabaci e ga farko a da zuno da aljanna kashi a fina fi gagen na e gabaci wata gai a fi na fi na wakala shirzimatun jamade gimi ne shi ya jauci ga bil awal ra'ayi farko ba ta ki ra'ayi farko zai shi kemni kungiya musulmi ji wani aga lona zo abe da babu abe a tiya na da aljanna 807 jama'a fahimta yana mai wa lawi na a cewa shi leba amma na ji kungiya na ji cewa shi leba na muke jiyan ifna a shari'a ta e ibina kungiya dukkan e fiki bo zai ji jaya na aga alluwa na e ibina zando jaya na kafira yau a kida yin bidiyar ji zando jaya na gimi ne wa agayi yi musulmi aga yi gimi aljanna da wuce zai ji make jaya na aga alluwa na a da tiya da aljanna kashe a fi na fi gabiyan na cin leba na wani amma gwakwa gan a tiya fi na fi bibin na zade ya gimi ne kungiyar shi a joga gan zai ji jaya na ga lona zofa kiyamai a biya tiya da alijanna ibnu no bahati ce ga mini man yajo ga yaro juna minan nari a biya tiya daga na wala ya da kulular janna amma da aljanna lwa balhun bil araf a fi da taciya A ashabul arafijin musu kuje ayi qur'ano ku zai ja lona amma lo aljanna na ar mai tafsir jiga ga yace ashabul arafijin zan da ci ga yaza ya wani na tun laifiya ga tun a ja digin wani daidai ga doja aljanna ƙur'anu ya yi labarin ashabul araf so mini shi a je ga zan doro jaya na ga tiyana ma lo aljanna a ga firta cin ashabul arafijin intaha na gaye ganyen mayan shi a zaitiyar akida ci zandoro jin a yanar cin da ba na luwa na nawa amma da ya da cin da bai ga lona ya na ji tafi akida a yin shi yanci ba mun ce ji bayani a iganci shek muhammad bin abdulhar ga wa za mabniyu ala anna mazhaban itikaduhum ala janna kuffara ganna ga ganna ga ya ci akida abu na tuta ga itikaduhum alal janna kuffara a gazan doro ne legi na aljanna ne babu kafira musulmin doro ne kyau majana na kafiru afu sakan ko fasiki jaya ma itikadihim a soma ke ibe kwankurte ki dai annal fasika la ya khruju minan nar abada a gazan doro na mai fasiki na wato daga yana abada akida da diwo na wagan musulmin doro na taki da wa na gimi ne wani ji akida wanja akida yin bidiyar jigo ilega ga samun aljanna akida sunna ma ta fasara yin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalati finna kima yin sunna jiga tiwo a gaza wangi da mashiya to wajibidiya wa kabidiya mutu dai ne kafirinca wa gagwa kin ga dai zajin laifi o ka laifi wuce dai jin kafirinca walau ga gwani a ga fassara ya kullu bidiyatin dalala wa kullu dalalati finna wai uwa ga daga na ga bidiya kwata e nyo e jin kwata mai na ga zandro e bidiya na iki yo ken do dai za finge o walau amma firu ma duna buna bidiya da fibanyen ne waza musulunci wani gama na wawa ga zandu ya ji bidiya fata bidiya ne kwa gama shi gama hatta zai ji misu man ji kunta wa ji sallar zuma ba nan gai zai biya ki da ya bidiya ya kasirinci e yi zandu ci na ji so shi ga wa hada ya tazi mutakziba masu a anu sallallahu alaihi wasallam ga ya gana man ene wa ga manuna ga ya hadisi na tazu daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ki nabi ga ya hadisi mun shibu annabi ba sai tiya min ikhraj usatul muwahhidin min anna gan musulmi na je le ko bana a biazu daga ba daga azaba waje ka ko jinni wa mawaya wa da na felo hadisi bi a tazu ci ga mutane gbogbo ara ga musulmi na sokojin ni kauga tunalo wa abu na mafi lojeje na shi a ji magaza doro na yi musulmi na ci takpa abuwa na ga alo na gbogbo ya ga su mai ya care diji ga ni na wani gbogbo wa le musulmi ya lo tun mba wa gawa abu na mu bebe na wuri aki da wangiya ma warada fi falli sawadil azama lazina hum alusunna a caga egan ne ke lagama na ya hadisi na ji be tiya alusun na joga ga takpa wangi bona shi a ji majina ga zandoro takpa ba na e gimi ne ba hadisi madana zai ji ga takpa sahaba jo na e gimi aljanna shi da wani annabi ga ya da ga ko ga ya e zai ji ga kpakpa ta na ga yi ya ma'ana alaihi yawma wa sahabi ina mutati wa bi sahaban shi na zan na ji magato sahaba na shi ba ta yi zijo a eh, gini na ji zai jo sai nusa na gaya gini na ba sai na abubakar umaru ji usman a ga kuciyan kureshi ci ji dauna nore man ji rajiya daga wikiyan ide ga guba ya farko a da su ga zandoro ile su kuma ta ci musulmi jona wa da na felwa a da su be ti fallayin zai ji ta fahimta yana nabi gan bai sahabu shi na ga yi gini aljanna yau bugu mai logaya ne da wannan ga wakar saha anna sahabata wa akhbara tabi wa akhyara tabi'in mazhabu ali sunna mazhabuhum hadisi ma tazu ke kwayan sahaba ji gan bai zata ji ta ci zai je lamitu sahaba ji na e pa kpawun shiga e pa alu sunna jo na nabi ji ishara ga zai ji ta kpawun ci wani gayi e gimi janna jo alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ga wa kauluhum aza yushbi qawla alil kitabi ga ya gana shi ya jiga ga ga yi gimi aljanna zandoro jaya ne gimi ne wani e ga ne be ga ya yahudu be nasare haifu kalu be yahudu be ji ga lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara <laughs> ngan ga sai ga shi na guga liya ba ga malai wa sunna jiban doro a wana mu fi waya mu bobe Allah so iri dina ila sakata kodana a ti zaba na kaza sa ji ba na fi kin iraka kin iran bai ji a dokun kagwa da gwagwara hukuma da gwagwara alkitab gan wawa alkitabi gwakwa a aga yahudu bai nasara aga san doro alu na illa ka na hudan aw nasara sai zai gata ta akida yahudu ko akida mishan jona wa kazalika wallahi yaquluna bi afwahihim acha ga to je mai rafida jo to ga bi afwahihim da gintara a ga lan ya dakhula jannata illa man kana rafidiyan zan do janna sai zai ga fe zaina abubakar umaru shifana ne jo ga sababin naga to ga rafida abaga de sunnan min ya gijiya al-husaini ga beji ga wani kiwa ga tiyan abubakar bai umaru yau ufe ja ya ji alkhairi ga ji gayi zuma tuciya da kowa bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a sada do a ga ganna zai mini ya gishi ya sayi na aliyu da wari e ganna wasu wani gana a ga lobe wani ya e wani awa ganna awa bai wani ufe ga ga rafattumuni ya ga fiye da mi ya ga zugambo ya ga mi ce ya ganna na mi gana da ba da suna a rafi da ya zai ja ya da ya gina na biye bu gaskiya na wawa na yi na wa zunyi ziyo abubakar bai umaru na jin ga ciwon misali wadda su ya mai tuwe a sa da zangoci na shari'a ga wadda kaunu a madai kaunar zamun shana tun na wa gannan yawa wani a za a lobe wani ga wace gama ji faruwa ta ba mm. man na wai lobe yi na lobe mai a daga ba gama da zangoci ya gabe wani wai kiman zan majina da zuwa daga baga to babu da suna ya rafi da ya e ga dina min ya ga aliyu ga da ina ga zaidu na la fatumuni e eh, ga nan mi ga gala ya ga ya lobe mi da ya ngala ga ide kauna sunnan na ga unzur kaifa yaftaruna ala allahi alkazib chin lello kin do na jamman na je zuga mana ta so bal afaluhum taqtadi hirmanahum anha ga ya tuwa shi ya ga ya wugwaya zai ja alijen alijanna lo ana e tuwa to li kawai ga aka alijanna lo bogo jama'a shi jama'a na shi bai aki da gizan do wajen ya ne gimi no a ci cewa shi da bai tiki bo a galo alijanna zuma na galo na zo na kashe alwa isna shari'a yana ta ta wani alwa ugale ya bana kungiya na jikin ta ce shi da bo amma gwa kwa shiga alwa a fina fi gaggen na so a akida da biyu ne zaya da na. ga mala da littafi na ilaji saudiya ba ga ta sufi ji gini na shi ya ji wallahi talla ta sufi da gini na ya ya e gaji fi littafin wuce a ga yi zajayo wani je wata sarai ibada hanyar a ci bebe to a dca na lagan sufi ji gini na ke ga yawon zandoro ta kpawa na ajiyar dajiyar amma ga wale ya bu akida ya takiya na dabi ayi na egi sufi da gaji e kokari ga kin ga ife wa fozu majina wa zifa saye waki bo egi sufi da bi bi ayi wani ale ga agaya makanta agaya ni toke ba bi ayi ilo taziya diji nya yi mili mai ya katu idan lonna lokaci na mi cinaga a can manya musu amma ala addu'a bai na salatul fati a ce a ga hadin addu'a bu mishi na mashin na mai ya tube na foto ya ce ike ba wasu da kin dozan ne ta zawon gishi ne ya mace ne da bai kushe yin na jiya ka iya tsawa ya daji gana ya ku ya kwan kirki bai ba amma ya bai je gizawan gishi ne ya gana fiye wa gana ka ajiyar ci jan a ga fiye da ta kiyanci suna ga gaskiya wura ji daidai wa ja loya <laughs> to wuce yi na mahun jike belo mayan suna da ga allo na ga bai fi dawa albaiti zibe ku <laughs> amma wuce yi miya ok ok tun da shiga biya mini abubuwa ko? na jide mi gúnbè yí náà wọ́n ti jì mí wọ́n wọ́n ti mí nga uziri ya man dan bidiyo egun dan bidiyo wa ni na wa tun pa won so ci de dalila na gala makiya da sunna zandoro makiya da sunna zandoro wasu da bidiyo na ga goshiya wa ai na galaman da ci fe ganga ya alu sunna je kara yin ibu ne ga doku ta ci zawan gidi ba sunna doku a daidai da wa ta zu ta ce sahaba jona waga ba da nan doro adoko ken do de adadiye kafiri je wa ce na? Mm-hmm. a ce ga adadiye yan bidiya wa ce alu sunna je daula kicin yan sunna bi gushi ci ga al saudiya ba ijo pata da ga daula dana 90% ko 99% zai dai liuna akira sun ne lobe sai saudiya babu yadda shari'a mi gujo na yi da ta cikin buwanu sai saudiya gaskiya malo re wallahi tallahi gaskiya malo za gaskiya ji mamalo za gaskiya ji malo sarawai su kwai da ta shawo sai bai yala babu na yalaka tun gikini tuba na gani matlabu mukhalafatin ala sunna babu na ji bayani ya yi tiyan lemba ne le ala sunna ji bana alamar ya kpata bayan sunna su duwa ga annahun ja'alu mukhalafata ala sunna wal jama'a ga ya zajayo shi aji a can da bayan da sunna jilla allazina hum ala ma alayhi rasulullah ahlus sunna na ja fita ce na nabi muhammadu ta tubo wa sahabuhu to sahabu jina aslan lin najat emila to nabi gambe sahaba ji ga mai gere gwaga amma ya zaja yona zanna ji ga ce le bona ibo ne pa sahaba ji ga nabi ji foro be nga qur'ano to ji foro be wa yattabi ghayra sabilil mu'minin zanduro na jadini ta ce pa mu'mini farko jile bana so ci da wani ma ta walla wa zo gida ba to amma ka'ida ta lawo indoro sunna jiga lobe ina ya chale ba ga fasaru kullama fa'ala ahli sunna tara taraku shi ajibi ha fe ga indoro na sunna na saga gwafe ya mucha alulaji chale ba ga annabi na ga dikin a fifin ya ga kazan ya ruge. ya ga kazan ya ruge. kai rai da wannan na ji fewa ma babu wannan ga wala dai ga ga sunna ga hadisi ga shi a magana ga kai da yo na lo ya bin no dai mun ce babu ya? ga babu da ne ugwayin cin libane le al sunna libane kan doro sunna ga kazana a ga gwafiye wucin wa in taraku shay'an fa'aluhu sunna ji magayin do shi lugwa ga yajo ga yajo fa haraju bi zalika anid dini ra'san gabbe na wasu gala ya zuba dini ga fa shaito na sawwala na huwa amla lahu shaitan ga falamari na fianiya gaji wa wuya ga na wadda a wuga anna na zihil muhalafata alamatun annahum hum firqatu an a ce ji da waga cin da bautu na yi li'adu suna ji na alamu yau kire annahum a shiyaji ji a gai alfilkatun na ji yau jamma na ji a jamma na ji takwa wangewar wunan gawa da kalma ya alfilkatun na ji a sai ji hu a ta'ifatul mansura kalma ya alu suna a sai ji hu yan bidiyar ji wasu ya ga a gaya to a ce a ga ta shiya ji a ga a ga takwa sunna a ga ta goro ne zandoro ji da wayan guru a ta firawuna ga kirki wa <laughs> kashi kuranu ya yi labara <laughs> kullum shi sun bi ba da ifari mun kungiya dore le ga mutu kwabu ga inna azani la sa'irani ni. an yukhrijakum min ardikum wa ba bi tariqatikum al musla zai ga ganna fir'auna ga Musa da Haruna ya mace da yau amma bebe ga ga gambe kwanda ko ejo e pa wangi tarika te kumul musla e pa wangi ne tati wona ga wa gen be zai ci zade de pata cikin bona ga nabi su ko shi zade dai. ga nabi sallallahu alaihi wasallam magai ga alfirkatu najiya hiya as-sawad al-azam jamma na jaga gwana agayi as-sawad al-azam annabi ci ji fasara sawadul azam gangayi wa ma ana lai wa sahabi in eh, na mi gata ci wagan bai sahaba mi jina a jigayi zai ji takwa wange ahlu sunna jiga madawa ami to akida ahlu sunna kwata ga gani qur'anu ga anni hadisi ga anni sahaba jiga wallahi tallahi da litafi ahlu sunna dalili ya qur'anu hadisi amma ya ji ga wajibe ko kollo be ankali ya ji be milatu mai ya kila ya ji ka zo ga hadisi be kila ya ji ka zo ga anni sahaba ji fejin addini da suna gogan daga na ibnu taymiya ji loya sunna ijo na ani sahaba ji ani sahaba ji jo ani hadisi bi nga mala ibnu taymiya ji damini maki mu ciko ne je mai rafido ji bo shehu bin mu be biye ya je ga wa biya wa biya mu be biye woro ya yan mu iri tuye na shi a ci sun gama na jitu wa abiya wa menene kai ta ku giuto kwafu ne ibn taymiya ya gimi na ji menene da to na mu giwa na zan na ji ba ta matsayin fi adini ba ko kare a dai rila ne tufa sahaba su kuma albarka la da dawa mai gami ba arbayi ne su ku ga ga alkhair man gafal yanzur ila alfiraq wa mu'taqadatihim wa a'malihim gacin lelo ba kungiya ji da akida ji be tuwa ji fama wa fakatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu hiya alfirkatun najiya cin kungiya ndoro le cin akida kungiya ndoro le cin tun ibada kungiya ndoro le na gaji pade yi ganbe na nabi gan ganbe sahabu shi na ki waga ga hiya alfirkatu najiya zan na gayi jemma na shagan gwana wa ahlus sunna humul muttabi'un li atharihi sallallahu alaihi wasallam wa athari ashabihi ahlus sunna jiga mai lami to hadisa nabi jo age lami to ga totuya sahaba jo ga kamala ya fa lamun sifin yanzuru bi al haq ga al'amarin na ayin wuyo dan zando na izadalci na ka jahili wa diga na jadalci na wa ga wa ga mu milatu nabi jo ahlus sunna jo waliya ya gani a nabi gajin kila ya ji ka za gani wallahi tallahi e ganin na man gada na ji tasiri da ba zuma zi jaja gaina nabi jina ya jin a gan ga sun gaji an tuku bana ya zaje jira jaga ya ji shi ya ga ina nabi jina ina nabi jina ya ji kaba wa ya ji zuwa an ganga kya ya gan fatakullaha mastatatu banda cewa nabi wasu ga ma'amar tukun bihi fatu minu mastatatu ina mi ajiye foro bai na e bebi wai gurgudu ya jiwe ya ga nabi a saya e kwashe iji mai don rai fondoro wuri dina ishe iji bebe yi bata na ya gwa sun yawa ga lokaci wa zifa ji ga gwa bai ya kubura shi ya amma a zukaru a nabi shi etu na ji e a nabi u bata na ya guma jetu adalci daga yabo ke ya jiji bela kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa ma atakum ar-rasulu fahuzuhu wa ma na haku hannu fanta ke hadisi bi ayan A nabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati kula fayi rashidi. ya maga yakpa shay a ba A annabi ya san in so ga wa ayi san a ma iri jin gwargwado so man gaga wuci ko abu gaza doro na da adalci na ce cile be gaskiye na muke wagaga fahim a haku an ya kunu alfirkatar najiya ahalu suna jiga ta cancanta gana ye alfirkatar najiya na wunde shi ya ja na jiye na ja na bibiya biya sahaba ji ta tuba kwata haku biya fi adini wani ga zainu labidi ne ya gya alhusaini da bufuna wa alhusaini na kila wuce ba mini bai biya yau kila wula ya ci sha yau zainu labidi mu da karbala damni zai ji ja dora ya kula wuce na ga ya gya nabi wa za kirki mu wa sahaba ji make fi zamani wuce kila ba mi ne yau hadisi kila hadisi wuwa ga masiba ga de ba mini ya ga hadisi nan hatta wo wumi ba mini on sa o e bo zai tsu wannan shari'a ka to bai da ya sun na ga ye ta da na man gato wa asarun najati zahira fihim alama ne wugwa ga zanaji zaba gwaga ga yana zahiri bangbu yo da shani ahlus sunna jo listi ala din e wana ahlus sunna ja gwa sun alama ra dini min gairi tarifi aja alama ra dini ba kendo na nabi tati wona e zaga tsa a jinji kendo na shari'a wuna e ji fidawa e san e da dini ba ta ta sunna ga fiye be sifa ne zandoro da adalci na hatta zai ji suna na fiyo ga a da ga sa na biyo fiyo ga da suna shiga ce ciwo ga wadda huri mazhabin wa shaukacin fi galibin bila ga yi yau na akida ina ta tiwo na wato lada kinkin jo e shi doro wadda na suna da adaba ya kyaye kiri a ga zane shiga ga yi kwa adaba mai hashi yayo a ce na manji ta tiwo na da ba gana na bai jina ya ce ba doro wadda na wace yi wani allah zai ga yana jin wani dadda ko ya kpaye ibada an doci na man doci ibe ko tarika an doci ya kwa na shiga efubo ya shiga nga mai ga yi ga tula da akida mai bandoro akida ga alama ya tukura ووجود العلماء المحققين والمحدثين والصالحين فيهم أتشاغال السنة من كيري كيري na ji hadisi yana na ji za gaskiya kuna waliji salihiji ta ta za jayo na dakufi ta ci halu sun na ji wallahi ya gwada wallahi tallahi da ji rayuwa bai mai saudiya ci wato ga waliyin su kuji ta cikin mu bai mu'amala wangi bai da su su kuna da bai samu ciji na man koya hadisi da na shaka bad ibe ilimi irin doro ya bonci mu amma zai ni wale ta zumubu masalaci madina bu inda na walo Allah jiji ko biye masalaci zai ne jin jagora amma manyan wani ije kwata wasa suna kali ta fi da iyaka ta wiki dan bidiyan da ce kauce da gi makanta go ke su ma ban ru ga lo na bu kan Allah wajen girman kai wani adini ba mm. aje ma gugul ku ke su ma ke zai lokun dani ga wakan nuziyar tu an rafidwa man gami gan yayi, matsayin zagurubu uwa tacin shi yajin fama su ne a wali yi kattu wa taba wa gade za kirki mu tace ba da bojin ajiya a wadai na ga ji jiye yana yi su da yana nabi ube yana sahaba ji ta tiwo na ga wale ba wa yi za kirki ba wa yi za kirki ma jimaji ila hankali tuka ta guba na ijibe na ya farko yi tiya a kila a yau sun yi suna shari'a alu sun na jikwa ta yi gimi na yau kungiya na jike na gasa cewa shi lebo sa shi gaga alo na abu ya zo zade ya gimi na ya bogan azwa mun shi katun farko katun ba ca ya zaya zabe a kila a tiyancin lebayan sunna sunna a ga kan zage a zuga sunna gagwa sun yan a yagwa tebo sunna gagwa teyan a yi wula gama la ya ji shirya ya ji shirya akida yi maga cewa zai wai wani ka'ida na to akida da ba su ko sai bai akida da ya bata zai ji fi wani su ko a wuzi ya arziki na tubacin mu bai su kama ya yi tsar da fajalin to zade ciji bai nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk